أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير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 فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار آه الحمد لله muna yi Allah subhanahu wa godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya sake ba mu dama domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a nan babban masallacin juma'a na wato masallacin juma'a na sarkin kabi ila muhammadu mera da ke nan wannan unguwa sabon garin balik ina jin yau muna ashirin ga watan ramadana shekara ta alif dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya to Allah subhanahu wata'ala ya sake ba mu dama domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a jiya idan ba a manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul kahfi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddace muka tsaya aya ta 88 muna cikin wato kistar sarki zarkarnai wato wani shugaba wani bawan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ya ba shi shugabanci Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa shi da imani ga imani ga jagoranci wannan bawan Allah kamar yadda bayani ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi Allah ya ce inna makanna da fil ardi haka ne wa atainahu min kulli shay'in sababa komai Allah subhanahu wata'ala ya bashi dama da nasara saboda wannan mulkin da Allah ya bashi wanda duk ya sani ya san cewa shi mulki wani abu ne wanda Allah in ya baka shi kamar ya nika maka aljanna ka a hannunka idan ka tsaya ka yi adalci idan kuma baka yi adalci ba wannan mulkin naka cikin sauki zai kai ka wuta Allah ya kare da shirya Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ba mu labarin cikin balaguro ne da ya yi a cikin ayyuka ne na yawon jihadi da zagayen ƙasa da ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin ya yi tafiya a yammacin duniya inda ya zagaya ya yi da'awa ya ga yanayin da mutane suke ciki ya yi musu wa'azi ya karantar da su kuma ya ɗauki dukkan mataki da duk wani wanda ya bijire ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi zalunci cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai masa azaba wato azaba mai tsanani to duka bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan labarin kuma ya gaya musu cewa duk wanda ya imani ya yi aiki na kwarai yana da sakamako na aljanna to gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ce daga nan kuma sun ba a sababa bismillahir rahmanir rahim wa amma man amana wa amila Allah ya ce thumma atba'a ba. sannan ya kama hanya bayan ya je wannan yammacin duniya Allah ya ce thumma atba'a ba. sai ya juyo ya sadar da hanyarsa wadda za ta kai shi wato nahawal masharik wato ɓangaren gabacin duniya yanzu bayan ya gama zuwa yammacin duniya inda rana take wasuwa, daga nan sai juyar da aka halatta kuma yana son ya kai zagaye ya kai ziyara ya gaya da al'umma suke gudanar da rayuwarsu a bangaren gabacin duniya Allah ya ce hatta idza balaga مطلع الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل min من دونها سترا الله سبحانه وتعالى yace ya kama tafiya hatta idza balaga matsali can, sai da ya isa makullar rana wato mawdu ha, wurin da rana take bullowa Allah ce wajadaha ya samu wannan ranar tasalu ala ƙaunin, wato tana kullowa akan wasu mutane malace hum wato zanji su ne wasu mutane kamar da wasu malaman tafsiri suka ce su ne zanji wato wasu mutane kira zan auka shi malake ko kuma wasu sai da ya kai inda waɗannan mutanen summa Allah subhanahu ta'ala ya ce summa naj'al lahum min dunha lam naj'al min dunha sitra su waɗannan mutanen Allah ya ce lam naj'al lahum min dunha ba mu sanya wato min dunha sitra ba mu sanya wani shamaki tsakaninsu da wannan rana ɗin ba ai satiran minan libasi wala taqafi Allah bai sanya wata sura ba ko wani ruhi ko wasu itace ko wata gina wadda wato za ta hana waɗannan mutanen hasken rana ya kai zuwa gare su wasu mutane ne da suke rayuwa cikin wannan eriyar inda Allah subhanahu ta'ala bai sanya musu sha maki tsakaninsu da rana ba kamar yadda Allah ya ba mu labari wato ga da suna gudanar da rayuwarsu kila wasu malamai suka ce li'anna ardahum la tahmilu bina'an abinda yasa Allah ya ce lam naj'al lahum min duniha sitra wato ba mu sanya maki tsakaninsu da rana ba shine saboda kasarsu la tahmilu bina ba ta daukar gini ma'ana yanayin wannan ƙasar ba irin gini balle a samu ai gidaje an mutanen wannan ariyar su iya samun dama su shiga gidajen kuma ga ba su da itace wayanda aka yi shuka balle su samu shamaki su da rana amma mai shari'a akan wannan magana da yake cewa wasahihu annahu la yujadu makanun fil ardi la yuhmalu bina yace zance mai inganci duk da malaman tafsiri suna wannan magana ɗin da yawa daga cikin malaman tafsiri suna gabatar da wannan magana din yace to gaskiyar magana babu wani wuri a bayan ƙasa wanda Allah ya yi wanda aka cewa la yumadul bina bai wa a gina wannan wuri ko ina ana iya samun damar da wato za a iya yin gina wato wannan shi ne maganar da shi malam yi amma dai kun ji da yawa malaman tausiri suna kawo wannan magana walahum tarubun biguyubin guyubin inda tsuru isham an ce su wayannan mutanen wato walahum tarubun suna cikin wani wato ganuwa ko ka ce wata biga yaqibu na fiha suna koyuwa a cikin wannan wurin inda tsuru isham kada rana ta kullo tunda Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya musu wani shamaki tsakaninsu da rana ba ka kenan dole sai sun samu wasu wurare sun boye lokacin da rana ta kullo domin kada zafin rana ya cutar da su wa haruna inda sifaiha yayin da rana ta dago sama kun ga a wannan lokacin sai su bayyana suna kai kawo suna yawo waɗannan mutanen da suke rayuwa a wannan wuri wato in dai kana yawo a cikin duniya za a ga eriyoyi daban-daban wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa tsarin irin nasu shi yasa inda kake sai ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da irin wato matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan area Da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato kazalika wa qad ahqna bima ladayhi كذلك وقد أحطنا بما لديه آه. كذلك وقد أحطنا بما لديه حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا الله يقول كذلك كبر هكذا وقد أحطنا بما لديه Allah ya ce hakika mun kewaye bi zai ga abin da ke wato gaba gare shi ma'ana inda zulkarnai ne min al'alati wal jundi na daga kayayyakin yaki da rundunonin yaki ce wa gairu huma Allah ya ce mun kewaye kuburan wato ilmin da ilim ma'ana Allah yana da masaniyar tawagar da yake tafiya tare da ita da kayan yakin da yake zagaye duniya da ita Allah yana da masaniya akan wannan daga nan sai Allah ya ce summa atba'a sababa Allah ya ce summa atba'a sababa daga nan sarki ne ya kama hanya gashi nan yana ta tafiya yana ta tafiya sai Allah ya ce حتى إذا بلغ بين السجين وجد من دونهما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا نعم الله سبحانه وتعالى يتي حتى إذا balaga بين السجين qira'a ce أنا biyu ana karantawa bi fatahi saddaini kuma wufur a dummiha kuma ana karanta da ya mata zumma kamar da Allah mai karanta cewa hatta idza balaga bayna saddaini an gane kira ce guda biyu kuma kowace ta tabbata eh Allah ya ce ya ci gaba da tafiya hatta idza balaga bayna saddaini wato sai da ya isa tsakanin wasu manyan duwatsu guda biyu eh tsakanin mi wasu manyan duwatsu guda biyu jabalani wato wasu manyan duwatsu guda biyu sai da ya kai wannan wurin in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waje da min dunihima kauman sai samu wa'yansu mutane wato a wannan wurin waje da min dunihima ai waje da amamahuma wasu malamai suka ce waje da wara'ahuma waje da min hima kauman sai samu wa'yansu mutane gaban wa'yannan duwatsun wasu malamai suka ce bayan su duk da kalmar wara'a tana zuwa da ma'anar amama tana iya zuwa da ma'anar baya ɗin to amma dai nan mala ya fassara ta da amama waje da min dunihi ma qauman ya samu wasu mutane suna rayuwarsu ne gabanin wa'annan duwatsu. kuma wa'annan mutanen la yakaduna yafqahuna qawla ba sa kusa su iya fahimtar zance ai la yafhamunahu ba sa iya fahimtar zance illa ba'ada wato baba'in sai bayan wani jinkiri an gane ko wasu malamai suka ce ai abinda aka nuni la yafhamuna gairuhum duk wanda ba cikin su yake ba ba sa iya fahimtar magana da Allah suna da wani yare ko ku haka dai su Allah ya yi su in dai ba cikin su kake ba ba su iya fahimta ka in kana magana to amma a cikin rangadi da sarki zarkarnaini ya kai ya tarar da waɗannan bayan allah ɗin ga sunan cikin rayuwar da suke yi suna gaban waɗannan manyan duwatsun guda biyu suna gudanar da rayuwarsu duk da ba sa iya fahimtar magana ƙalu sai suka ce da shi ya zarkarnaini قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan sarki zarkarnai ne ya isa inda suke ƙazo sai suka ce ya zarkarnai ya kai sarki zarkarnai inna ya ajuja wa ma'ajuja lalle ya juja da majuja an ce ya juja da majuja wasu al'umma ne daga cikin banu adam cikin banu adam suke al'umma ne a cikin wato banu adam ba wai aljannu ba ne ba mala'iku ba ne a'a banu adam ne to shi ne ce inna ya juja wa majuja lalle ya juja da ma juja mufsiduna fil ard sun kasance suna banna wato a cikin ƙasa mufsiduna fil ard sun kasance suna banna a cikin ƙasa malaci bin nahabi ta hanyar kwace idan sun haka mutum da dukiya dai sai su kwace dukiyarsa abinda muke ce mami kenan fashi da makali tun wancan lokacin wayannan ya juje wa ma suna zuwa wannan area ta wayannan mutanen suna musu ɓanna suna musu kwatan dukiyoyinsu wal bagai suna musu zalunci suna tara hanya suna abubuwa daban-daban inda hurujihim ilaina a yayin da suka hito wurinmu ka ji mugun abin da suka yi mana jama'a muna tare fa hal naj'alu laka harajan shin ko za ka amince mu sanya maka wani albashi a matsayinka na shugaba kamar ka ce shugaban ƙasa ko ka ce sarkin musulmi eh wanda matsayi ne a wannan lokacin shugaba ne na duniya to ko za ka iya yadda fa hal naj'al laka mu sanya maka shukulan min alba wani ju'uli wani yanki na dukiya an gane wa fi qira'atin kharajan akwai qira'a da ake cewa kharajan mu sanya maka wani haraji kamar yanzu abin da muke faɗi da hausa ko a ce haraji mu sanya maka wani abin da aka ce ma haraji wani abin da za ka yanka wa mutum ka ce ya baka ko ba haka ba kamar yanzu a ce misali duk wanda zai shigo itikafi sai ya yi kaza sai ya sai fam sai ya yi kaza kamar da ka'idodin suke wasu wurare to zai ce ya zama na kamar haka na misali to shin ko za ka iya yadda an na ja'ala laka harajan ko harajan ko za ka amince mu sanya maka wani haraji mu sanya maka wani albashi wanda za mu baka ala an ta baina bainana wa bainahum saddan akan ka sanya kariya tsakaninmu da waɗannan miyagun mutane ashe kun ga tun inda an ka fito ƙa'ida ne na shugabannin al'umma wajibin su ne dole su ne su ba wa al'umma su security dole ne jagoran al'umma in bai iya ba su kariya ya tsare su to akwai matsala in al'umma kana cikin barazana da tashin hankali har a waye gari mutum baya iya bacci to dole ne ga shugabannin al'umma su hana wa idanunsu bacci su ɗauki mataki ga duk wani wanda ke hana su zama lafiya wajibi an gane wannan mun fahimci wannan a cikin wannan magana da waɗannan bayan Allah suka yi sannan ashe wajibi ne ga jagora ya shiga ya zagaya inda ya kamurki ya ga matsalar al'umma zai wa kana jagora al'umma ba su san matsalarsu ba gwamna dole ne ya zagaya jiha dai ya sai ina adda matsala kuma ya magance musu Shi abin na local government dole ne ya zagaye lokacin ɗinsa ya ga matsalar da lokacin government ɗin sai ka fuskanta abin da ya iya yi ya yi wanda ya ƙarfi ne ya kai ma gwamna gwamna abinda da ya ƙarfi ne ya nema ga wato hukuma ta ƙasa wadda take sama gare shi wannan wajibi ne kuma idan mutum bai yi wannan ba to ranar kiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa hisabin sakaci in ya yi sakaci wajen halaka rayuwar al'umma dole ne a ɗauki mataki bari ku ji abin da sarki ne ya ce wannan ya nuna ya jama'a ba daidai ne ba kana jagora al'umma kana shugaban al'umma a ce wai kuma in mutane na neman wani abu sai sun baka wani abu sannan kai musu wani abu ina waruwa ko bai waruwa yanzu sai ka ga mutum na wata madawa iko yana da dama yana da ikon da zai iya yi ma al'umma abu amma wai sai ka ji yaki to ai abin nan bai samuwa saboda waɗanda zan je in buɗa abin wurin su sai sun nemi a ba su wani abu ƙarya ka dai ta yi amfani da dama da kake da ita bata iko mulkin nan da Allah ya baka ya baka sandar da za zaka bige kowa kuma duk mai maka gani gani kana iya magani to da bai kamata kana jagora al'umma a ce sai talaka sun baka wani abu nasu sannan za ka musu aiki kamar abin da ke waruwa ga wasu daga sai namu wasu sarakuna wasu uwayen ƙasa ka ga ga wani abu ya taso amma sai talakawa sun tara kuɗi sun ba ne sannan ya je musu abu wannan ba daidai ba ne kuma irin wannan zai dawo ma jagora wulaƙanci jama haka ne kuma haka bane yau idan aka waye gari al'ummar gari suka san ga wani abin da kana iya yi amma kace sai an tara kuɗi kuma don ɗaya ka biya buƙatar kara kuɗin nan to kai ko girman ka ya zube garinsu. idan mai mulki yana son ya ji daɗin mulki ne to ya hita batun hannun kayan talakawa ya bar ansa kayan su kamar yadda kuka ji yanzu ga sunan talakawa ne na sarki zulkarnai sun nemi cewa ga matsalar suna samun yan tashi-tashi yan kwanta-kwanta yan tayar da zaune tsaye dukiyarsu ba a bari su zauna lariya, saboda haka suna son ya magance musu matsalar tunda sun gane ga hanyar da sojojin yaƙi da kayayyakin yaƙi ya yi amfani da su ya hana masu cutar da su to shine da suka gaya mai wannan koken nasu me yace da su shi kuma قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم sarki zarkallaini ya ce da su ala ma makanni fihi rabbi abinda Allah ya bani na jagoranci da shugabanci da damar da ya bani na mulkin ku Allah ya naɗa ni jagora a cikin ku ya zaɓa wato jama'a wallahi masu mulki muna wargi da mulki wallahi shugabanci ba wasa ba ne kuma Allah ke ba da shi ba zai yi Allah ya zaɓe ka a unguwarku a matsayinka na kansila na mutanen unguwarku ba irin abin da kana da damar da za ka iya musu ba kai musu ba kazalika ciyaman na lokal gami kazalika ɗan majalisa kazalika ɗan majalisar tarayya sanata waye da sauransu wannan ba daidai ba ne yanzu alal misali ga wasu tituna na hanyar cikin gari shin yau da wanda ya aikin nan ya ga dama kudin nan sai ya murkushe jinai. inda an kai to wasu hannu su kai. a yamma wanda duk ya kamata a yamma a ƴan mai gudun a murkushe su mu kuma abin cikin wahala yau saboda Allah duk wanda ya san masallacin nan yau ya hito daga wancan kwalta ya zo nan wala tare na ya mai daɗi wanda duk ya san inda an to kaga wannan amfani ne da damar da Allah ya baka ka sama wa al'ummarka jama'arka waɗanda kake mulki ka sama musu nutsuwa to wannan haka ya kamata sarki ne ya ce ma makanni fihi rabbi damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani min al mulki na ya bani dukiya ya bani mulki wato mulki in Allah ya hada mutum biyu ga dukiya ga mulki Allah ya ba komai don babu ruwan kayan talakawa to amma mu galibin masu mulkin najeriya ko suna da abinsu sai sun ci zalun nan al'ummarsu su dai abin da suke so su dai tara su dai tara gadon suke kama abin bai kare ba kaga wannan ba tunani ne mai kyau ba wanda Allah ya ruwa ma asiri ya zama ko da ya rika mulki miliyoniya ne to me kake da kayan talakawa kai da Allah ya azabe su kujerar mulkin da ka yi ƙarin kowa yau in kana gwamna duk jihar ga kowa ƙasar ta yi haka ne eh in mutum na gwamna duk jihar ga kowa kasar ta yi. in yana magana ba mai magana sai ya gama bai jin tsoron barazanar kowa ka za ka ciya mana lokal gami a lokal gami ɗin shi shi ke da fawa eh yana da iko haka na shugaban kasa to don haka wajibi ne in Allah ya baka shugabanci al'umma ya baka kuɗi ya baka mulki to kai amfani da wannan damar ta ka tsamar da al'ummar ka cikin kunci da wahala da suke ciki an gane sarki zurkarnaini ya ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bani dama min almali wal mulki wa gairi na dukiya da mulki khairun shi ya yi mini alkhairi min ji a nuna huli sama ga harajin ku da albashin ku da abin da za ku tara mini fala hajata bi ba ni da bukata da shi malam wallahi na san wani uban kasa da an kai a kasarta uban kasa ne na wata gunduma wallahi zagaye yaka zuwa in yaje zagaye irin wannan na ƙasa ta yi kaga ya hanga ce an je zagaye duk garin da sai akwai hakimin gare akwai arku akwai dukku waɗanda duk za su zo ko wallahi in ka to da wani abu naka ko shanu ko tumaki ko abinci ka kuskura ka shi sai ya ci mutuncinka sai ce ni za a gwada maka za ni a gwada ma shanu ni za a gwada ma gero ni za a gwada ma dawa ni ruwa na da dawa ku kai ni towa ni ku ta zuwa aikin ku ina son in ji matsalar talakawan ku da ku ina son in ji a alaƙa ku take da ku da talakawan ku zai zagaya talakawan su kewaye shi in sun ka zo kana zaune kai hakimi zai ce ta ce zuwa lalurarka ki bincike ku yaya alaƙa ku da hakiminku ku billahi ya alaƙa da dukku yaya alaƙa ku da arko kuna samun kyakkyawar kulawa ko yana zalunta ku ko yana ta amana ku ya bincike ku in ya ji yana wannan ya ɗau mataki ya ce ya ja kunna ga daina haka ba mutanen nan zane ka ji su ba mutum kake su. Allah ya ga dama ɗaukaka ka ya baka jagoranci a kansu kada ka kuskura ka jawo wa kanka wulakanci da tasku karbi da kayansu. wallahi akwai uban kasar da an kai da irin waka biya a cikin sarrafa abin nan uwayen kasar saboda haka idan mutum ya rike matsayi nai to ba wanda zai mai wulakanci amma wallahi ko da shugabancinka kana amsa kayan talakawa to wallahi kai ko tasku bai tsari maka kuma ba su garin girman ka ba su garin darajar ka jama'a muna fahimta yace saboda haka abinda Allah ya bani na dukiya da mulki ya yi mini alheri saboda abinda za ku bani da haka wala ta bi ilai ba ni da bukata da wannan abu wa aj'alu lakum saddan tabarra'a zan sama muku shamaki zan sama muku security zan sama muku kariya da ku da waɗannan miyagun wa al'umma din wayannan miyagun mutanen da suke cutar da ku wanda ake kira ya juju wa majuju zan shiga tsakaninku da ku da su saboda haka ba zan bari su ci gaba da cutar da ku ba tabarra'a saboda ina neman in barzanta gaban Allah to ya jama'a wannan wa ita ce matsalar mu mu galibin jagororin mu ba son su kai su je gurin Allah su samu barzanta daga haƙƙin mu ba saboda ni wasu daga cikin su ba su san wa Allah eh wanda wanda nake wasu ba su san Allah ba ba su ma ɗauka talakawa na da wani haƙƙi kansu ba to ɗauka suke kawai jagorancin da aka ba su kawai an ba su ɗaya cancanta fita ko ko wani na yi matsayi ya ba su ba su gane Allah ya ba su don in ka gane Allah ya ba ka dole ka tsaya tsayin daka ka kwata wa al'ummarka wayanda kake shugabanta ka kwatan musu yancin wannan shine wajibi na wannan shine wajibin ka to shine yace saboda haka zan yi wannan don in samu barranta gaban Allah na sauke haƙƙi da nauyi wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora an ruwaito cewa ya shiga garinsu kuma ya ga irin yanayin da suke ciki suna cikin wata rayuwa suna cikin wani yanayi don haka ya ware ɗaukar duk matakin da ya kamata ya ɗauka bayan ya je ya da kayan aikin da zai yi wannan aikin ya je wannan wurin inda mafakar wannan ya jujuwa ma juju inda suka samun damar kafar da suke shigowa suna cutar da su yadda ku kawai jama'a ku duba yau suka ce ayoyin nan sun sauka kamar yau ya je ya yi tsayin daka ku kalli abin da shugaban kasar faransa ya ya bar tarihi ko bai bar tarihi ba ya bar tarihi da shi aka shiga daji aka ɗauki duk matakin da ya kamata a ɗauka don ne don a sama wa al'umma sai kwanciyar hankali da zaman lafiya wani abu ya waru ya jama'a jiya gwamna ya je wani gari gaisuwar suwa ce ai addu'a wani bawan Allah ya ce to malam ya addu'a ƙasa gaba ta zauna lahiya kuma jihar ka samu ma ba ta zauna lahiya muna cikin wani yanayi a yi addu'a su ko masu abga hannunsu su na al'umma su ɗau mataki da Allah ba ga dai ba gaskiya ta ba gaskiya ce Allah ya kawo mana zaman lahiya da kwanciyar hankali to shine ce abinda za mu yi da ni da ku fa'inuni bi kuwatin ku taimake ni bi kuwatin wato da ƙarfi lima a talabuhu minku wanda zan nema daga gare ku ma'ana sarki zarkarne ne ya ce su taho su taimaka a yi aikin gayya jama'a muna ji ku to ku sa hannunku ku kama ni fa'inuni bi kuwatin ku taimake ni da ƙarfinku aj'al minkum haka ne aj'al bainakum wa bainahum radama zan sanya shamaki tsakaninku da ku da su saboda haka su su taho su sa hannu to ashe kun ga mu ma talakawa akwai abin da muka iya yi akwai gudunmuwa da muke iya bayarwa ga shugabanninmu ko saboda yanzu yanayin da ƙasa take ciki yanayi ne wanda har da talakawa sai sun taimaka in kun san wani mugu Cikinku? eh in kun san wani mugu cikinku mai cikin wanda yana bada da shi aka hada kai ana cutar da ku to ku ku ku mika shi ga hukuma kar ku tsaya kuna laɗe da kuna koyi shi jima muna fahimta shi yasa ya ce ku taimake ni da ƙarfin ku in kun taimakan kuka zo da ni da ku muka haɗa kai to lalle zan sama muku shamaki tsakaninku da ku da shi Allah ya sa mu dace to gaba sai Allah آتوني ذرع الحديد حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما ya ci gaba da cewa sarki Zarkarnaini ya ce a tuni zubarar hadis ku samo mini ku kawo mini wato irara inda aka kenan ko ala ƙadarin hijara ya ce abinda ya kaso ga rodu-rodu nan yana da su na kayan aiki wayanda za a yi wata irin gada wata irin kwalbati wani irin gini mai ƙarfi wanda zai sha makance ku da wayannan matutan Da haka abinda za ku yi atuni zubar lahadis ku kawo mini wato ƙarhuna na bakin ƙarfi ku dinga miƙo mini mutanen gari duk al'umma a taho aikin gayya ne kowa ya bada abin da ya bayarwa kowa ya kawo tashi gudunmuwa ku kawo mini zubar da hadi wato guntaye na bakin ƙarfi wato tibahu alaƙadar mai jara gwargwadon duwatsu su a duwatsu allati Yubunabi'a biha wanda zai wannan ginin wanda zai sha makarce su da wayancan ya juju wa majuj waje ala na huma haɗaban walfahar sai ya samu itace da gawayi ya kawo ga kira rana ƙarni ana kawo masa sannan ga wani abu an shirya na itace da gawayi an shirya wani abu kamar zuga zubi, wanda da shi za a dinga narke wannan ƙarhen ya koma darma sai a zuba wannan wuri hatta idan sawa bai na sarfai haka ya ci gaba da aiki su ku suna taimakawa hatta idan sawa sai da ya daidaita wannan ginin tashi baina tsarafai tsakanin ɓangarori guda biyu na duwatsu wayan na duwatsu gari ya aza wani abu kama da gada wadda za ta sha makance kamar gini wanda zai sha makance mutanen wannan garin da wayannan matutan aka yi gini mai ƙarfi wanda zai sha makancewa to ne yake cewa a abin nan a hatta iza sawa bai na tsarafai ne ƙalan fuhu sai ce to yanzu ku ci gaba da zuga zuge da kuka wannan abu mai kama da zuga zuge da aka yi wanda za a narke ƙarfe a zuba darma don ginin ya yi ƙarfi to ya ce a ci gaba da busa wannan abin hatta idza ja'alahu nara sai da ya sanya wannan bakin ƙarfen ya koma kanna kamar wuta ƙala sai da ya ce tuni ufriga alaihi kitra ya ce to yanzu abin da za a yi ku kawo mini in zuba darma akan wannan wato jinin da nake an gane ko sai aka ci gaba da kawo masa wayannan kayayyakin ya ci gaba da wannan jinin sai da ya yi gini mai ƙarfi wanda ya samu aikin ƙwarai bayan ya gama wannan shi da Allah ce fa masfa'u an ya mutai karanta فما أن وما له نعم Allah ce da aka yi wa Allah ce su ya juju wa ba za su samu iko ba ba za su samu dama ba an yi baharuhu ai an yi zahara su samu ɗaukaka su haya wannan ginin har su zo su cutar an yi gini ne mai tsayi wanda ba su da iko ba su iyawa ba su da ƙarfin da za su iya tsallako wannan ginin wannan katangar da an kai su samu dama su zo inda suke wato jama'a inda kun fahimta sarki zarkarnai ya yi amfani ne da damar da yake da ita na hana 'yan ta'adda su cutar da al'umma da irin damar da yake da ƙa'ida ne duk inda ba kwanciyar hankali a kai musu jami'an tsaro a baje musu jami'an tsaro a ba jami'an tsaron nan kayan aiki ai kun gane kayan aiki eh? a ba su kayan aiki a ba su bindigogi na ƙwarai, ba wai soja ya aje bindiga da ruga da gudu ba tunda da ya ji ƙarar bindiga wadda ta ya tashi gudu zai dole to a ba ta bindiga kwarai irin wanda yake aiki da ita a ba ta kulawa ta biya kamata yanzu irin abin da aka su sojoji dajin sambisa an ba su kula ko ba a ba su ba a gwargwado an ba su kula su ko suna nan suna aiki to duk inda adda wani ta'addanci a tabbata an yi irin haka ne tun da ga sojoji nan muna da su eh ga sunan ga 'yan sanda nan ga mofo nan ga waye kowa yana nan a ba su kai har da 'yan banga duk a shigo da su a ba su kayan aiki 'yan sa kai ko a ba su kayan aiki a ba su bindigogin kwarai a kai amma kullum korafin jami'an tsaro suna korafi cewa kayan da aka ba su tsakin bindigogi ne wannan magana tsakani da allah an shayar wajibi ne a ɗauki mataki wanda ya dace domin kuma in an ga jami'an tsaron sun yi kaɗan a sake ɗaukar wasu in za a ɗauka a ɗauki amintattu yana daga cikin kuskuren da gwamnati ta yi a ce za a ɗauka soja dubu ɗaya sai a ce to za a ana neman mutum dubu goma za a ba tirenin kun fahimci ni jama'a ka ba mutum goma tirenin kuma cikin mutum goma ɗanga da kabba tirenin kuma mutum dubu da za ka ɗauka shin an koya musu harbi an koya musu tirenin an koya musu komi sannan jibi an ce waɗanda an ka ɗauka kuku sai wata dama ta sa ya ka gani siriya eh an samu matsala sannan a ɗauki mutanen ƙwarai yanzu irin ƙungiyar jama'a bai zalisa bida da kamata sunna nasarar islam ƙungiyoyi na addini suna da 'yan agaji amintattu masu gaskiya ba 'yan daga ba 'yan ƙwaya ba masu cikakken lahiya eh kuma sun yi karatu ko su ba duk wani abin da aka faɗa yau muna da 'yan agajin da sun yi wannan karatu kuma suna da training a ɗauke su a je a ba su irin tsirnin da aka ba zoji a je da su a ɗauke su ka gani a ɗauke mutum wanda Allah ya yi wanda ba ɗan ƙwaya ba to amma inda mutum na jin bai iya aiki sai ya biki sai ya yi tatun wallahi yau da za ka shiga aikin soja ko aikin polis ko wani irin aiki wallahi yau ba ka shaye shaye abin sai ya ka mamaki gani aka kai ba ka yi aiki duk da akwai da ba su cikin saboda haka a ɗauki mutanen kirki masu gaskiya masu amana wayanda za su iya sama wa al'umma tsaro ɗin wayanda da gaske suka kuma masu jini a cika matasa ba wayanda sun gabi bige ba eh ba wannan aiki suka so ba sun yi inda aka zo a samu kuɗi a so su ji tsoron Allah su ko su to su taimaki ƙasarsu su su taimaki ƙasarsu an gane saboda a samu zaman lahiya da zarar ƙasa ba ta da zaman lahiya an samu tsala. yanzu kana ji ƙarar aka faɗi duk malaman mu ga su nasarawa kowa yana cewa mu dai Najeriya ba mu da tsaro ba mu da security kudu ba da Dr. Sanu Lemu ya yi wannan satin abinda take magana kenan wanda ya abauci babu security babu kuma gaskiya ne Allah ya kawo mana mutunta Allah ka sama mana tsaro Allah ya kawo mana aminci gaskiya ne kina takayyar to kaji matsala kashewa ɗaya aka malam muna da wani bawa Allah alaramma ne eh malam Yusuf alaramma Yusuf ta Qur'ani muna tsalle muna murna ya shiga aikin soja malam bawa Allah nan da an ka kai wani wuri an kai musu kwancin kwancin kwancin fauna ga su yara malam an kai musu mamaya guda to an ka halaka su ga ba ne matsala to Allah ya kawo mana mafita saboda gaskiya akwai buƙatar kulawa daga hukuma da gwamnati ta bada kulawa da shi ne ce ba za su samu iko ba na su samu galaba da za su iya hawa wannan katangar wa matsaru da hunan aba kuma ba su samun dama da za su iya hude wannan ginin wanda ya saboda ya aikin kwarai wato kullum abin da ka dawo ma a kasan nan duk abin da za a yi ba a sai a yi abin kwarai yau in gini za a yi za a ga in za a gina azuzuwa a makaranta ba ko ina aka sa yakin kwarai ba kamata duk abin da za a yi gwamnati za ta sai abin kwarai sannan kamata duk wanda ya zo za a baya kwangila sai ce to muna bukatar aji uku kan takwalas amma ba son muka yi ka je ka gina aji uku ba son muka ga wasu azuzuwa uku nan da sun karinto ginin su ya wadi je ka yi musu ka gyara mana su nawa za mu baka inda sabon gini za a yi sai an kashe misali miliyan goma to amma yanzu kai ka san ga tsohon gina nan ta lalace to nawa za a baka a ce an baka miliyan biyar shin waɗancan miliyan biyar ba sai a yi wani aiki da su ba to ba yi kowa zo na gaba aiki ya kai yanzu kalla nan kan da misali da sauran makarantun nan sabbin aiki da aka ga waɗanda azuzuwa da ba a daɗe da yi ba duk ga sunan kwance eh, eh. eh. eh. Eh. Eh. an yi mai fahimta gaskiya ne wanda zai maye gurbi ne ba wannan wasu abubuwa na nace baya abinda wata uwa ke magana ce yace misali yanzu abinda aka yi na yawan buɗe makarantun ne na sakandare alhali kuma malaman da ya kamata a ɗauka ƙarshen malaman ƙwararru su ne ake ɗauka ana musu shugabanni na wurare alhali kuma ba a kawo wasu madadinsu ba wannan duk abubuwa dai ne da yake bukata wanda ka iya gyara su dau mataki su gyara eh kowa sai an ba shi gaskiya gaskiya eh eh gaskiya gaskiya wannan dai haka akwai bukata a inganta wanda abu ya yi a yi ta kokarin jawo kanwa ko ba ta koyi kullum kokarin da gwamnati ka yi dai ta inganta ilimi amma mun ka san abin da ma gani ta ɓarɓarewa ma kullum ilimin ta ɓarɓarewa yake yaro yau za a gani js3 malam bai rubuta wasiƙa bai rubuta wasiƙa in ka ga yaro yau galibi da zaƙa makarantar da yake ba makarantar gwamnati ta sai yan kaɗan eh eh kai malam gaskiya ne gaskiya ne su dubara da suka sa waɗancan cikin makaranta bayan an sa kuɗi da tsada kuma sai a yi asara lafi to nan na yaro ka zama ya yi eh. gaskiya ne yanzu kan kuɗi ɗaya na dai aka faɗa ba magana ƙwarewa ta ba gaskiya

gaskiya mu ma matasa akwai bukatar mu gyara ko mu ma mai gyara Allah ya taimake mu bari lokaci na hararar mu Allah ya ce ala haza rahmatu min rabbi ka karanta karanta aya guda karanta guda hada rahmatu min rabbi hmm. fa idza jaa wannan abin da yake nuna mana shugaba na al'umma ba wayyawa mutane aiki a to a yi ta iya bone ba haka a'a in ya yi wa mutane aiki ana ta yabo ya ce ba ya kamata ba kai ma addu'a ku jibi sarki zarkarnain bayan ya yi musu abin da a bukatar su ya magance musu matsalar su qala haza rahmatun min rabbi yace to wannan abin da kuma ga nayi muku ai asabtu al-iqdaru alai wannan iko da Allah ya bani na sama muku wato kariya daga wannan tociyar rahmatun min rabbi wata rahama sai daga wurin ubangiji na ma'ana rahmatun minhu rahama sai daga Allah subhanahu wa ta'ala aw ni'matun ko ko wata ni'ima ta Allah ya yi wannan ni'matu akarun min na? Ne ni'ma ko alama ce daga cikin alamomin rahama fa iza jaa wa'adu rabbi haka ne yace amma ku sani idan alƙawarin ubangiji na ya zo bi hurujihim wato alqaribun da wato da hitowar lokacin da Allah zai ba su ya juju dama su samu nasara su fito tun da akwai lokacin da Allah ya ba, wanda za su fito to idan wannan lokacin ya zo to wani fa'iza ja a wa'adu rabbi idan alƙawarin ubangiji na wanda ya mutu ya zo to wa kana adu rabbi haqa to alƙawarin ubangiji na ku sani gaskiya ne in lokaci yayi da Allah ya tiba musu wanda za su samu damar mutuwa to wannan abin da ne muku bai ya hana mu ma mu gane cewa wani lokaci ne muke cike na fitina tsakani da Allah an kare Allah yi ma Allah ba daidai ba muku Allah ya hana mana zaman lafiya abinda an mai sa mu koma mu Allah waɗanda abubuwa mu daina jingira su kawai da shugabanni su ɗai su ma suna cikin damuwa ba wanda zai so a ce cikin mulki ne aka samu matsala aka yi kaza aka yi kaza za zai so kuna ganin abin da ya faru a zamfara kullum rantsuwa yake tsakani ne da Allah wallahi bai da hannu saboda warko an ci nasarar daga baya kuma wasu abubuwa sun biyu Ha ana tuma da sarki to Allah ya sa mu gane nan za mu tsayawa abinda ma karanta daidai Allah ki ba mu ladarsa kurakurai Allah ki yaye muna Allah ki amince da muka abin da muke jin tsoro سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته